الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل سرق وأخرجني مخرج سرق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساء وإذا أنعمنا عليهم الإنسان أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوزا كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوهينا إليك ثم لا تجد لك علينا نسيرا إذا لعذقناك ضعف الهاءات وضعف البماء ثم لا تجد لك علينا نسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد شكرا ولك المجد فضلا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كفرت عدونا وبسطت رزقنا وأذهبت عنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد bayan haka a wannan wa'adi wanda ke karkashin wannan walima a wannan gari mai albarka garin aliyu wanda yake wannan tattamu jakin muna da Allah madaukakin sarki ya sanya wannan aure da aka yi albarka muna da da irin adda da manzala sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a kuma zai kai?" muna muku wannan fata ta alheri Allah ubangiji ya ba da zuriyar sanyi bayan haka da yake babu dogon lokaci a takaice ko da na zo shayin da na tarat yana gabatar da nasiha yana jawo hankali akan matsala a gari ni kuma zai yi magana yanzu da magana shamila gaba daya wata ta jawo ta shahi kowane yana ana son mace wadda ta yi aure mijinta ya yadda da ita ita ma ana son ta yadda da shi to menene babban abu wanda ake bukata idan mijinki ya yarda da ke sai ki yarda da mijinki mijinki shi ma ya yarda Allah bai yarda da ke ba a shi kun ga wannan yana da amfani ko bai da amfani bai da amfani wannan hasara shi. to waɗanne hanyoyi ne wanda za mu bi wa'anda Allah zai yarda da mu duka gaba ɗaya idan Allah ya yarda da ke mijinki zai yarda da ke idan Allah ya yarda da ke kowa ma zai yarda da ke idan Allah ya yarda da ke sai zo a duniya cikin nasara a cikin sa to waɗanne hanyoyi ne waɗanda za ki bi ko wanda za ni bi ko wanda za ka bi wanda Allah madaukakin sarki zai yarda da mu duka mu gaba daya al'amal lati taj'al Allah yawla anka hanyoyin da mutum zai bi wanda Allah madaukakin sarki zai da shi daga cikin hanyoyin da za ki bi wanda Allah madaukakin sarki zai da Allah وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والعرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آية لا خير في كثير من نجواهم إلا من عمر بشدكة أو معروف أو إسلاه بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما idan Allah ya yarda da ke Allah madadin sarki zai baki wani rabo a ƙarshen aya kanun farko aya Allah mai sarki ya ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wannan ya bi tarzawa a mabdatin yana neman yarda Allah ba neman yardan mijinki ba idan mijinki ya nemi yarda ki yarda da shi bisa sako to wannan bai halatta in dai bisa sako ne ne zaki nemi yarda zaki nemi yarda ubangiji Allah ubangiji Allah mun kirki yace wa man yaf'al dalika wanda aikata wannan ibtiga a mawqatin yana da neman yarda Allah wa sawfa nutihi ajran azima to da sunna za mu bashi ajran za mu bashi lada to fa mallan yace babu wani amfani da yawa farkon aya da Allah mun kirki yace la khaira fi kathir da yawa daga cikin babu alheri da yawa daga cikin fi kathir min najwa da yawa daga cikin ganawa su to wace ganawa ce da alheri yawanci mata manzara ta ya ce mata su ne mafi yawan wanda za su kauta wata rana manzara ta ya ce mata ku yawaita yin saraka me yasa za ku yawaita yin saraka manzara ta sallan yace saboda ku ne wanda za ku ci kauta ku ne mafi yawa wanda za ku ci kauta me yasa za ku ci kauta da mata suna da rauni ga yawa su ga yawan munafici ga yawan kaza wata wajen wa'azin da ta zo yanzu ta munafici ta ta bannan. ta zo ta samu lada amma za ta koma da zunubi shi ya samu manzala ta sanar ya ce mata su yi ta yin sadaka Allah madon sarki na cewa da yawa daga cikin ganawa babu alheri daga cikin ta wacce ganawa ce da alheri illa man amara da sadaka sai ganawa wadda an sai umarni da ni da sadaka a rusun, ko an kai umarni da abu mai kyau aw islamin bayanan na ko ko an kai sulhu tsakanin mutane ke ce ya koki ta samu matsala tsakanin wata ya a yi kokari ki sulhu su Allah mun san ce wa man al dalika wanda ya aikata wannan ibtiga a mawdatin lahi yana mai neman yarda Allah su so ni ti ya adarna na dunya dan da mu shi lada ne girma Allah mun san ce yace da yawa daga cikin su da yawa daga cikin ganawa babu alheri daga cikin ta menene yake ce maganawa da yawa daga cikin maganganunsu babu alheri daga cikin babu alheri daga cikin maganganunsu sai maganar da adda da adda umarni da abu mai kyau ashe kun ga mu yi kokari mu aikata mu nemi yardan Allah ta ne mu nemi yardan Allah ta maganganunmu da aikata ayyuka mai kyau haka nan Allah madan su na cewa a wata aya ya halifuna billahi lakum ya halifuna billahi lakum ليحلفون بالله لكم ليرضوهم والله ورسوله أحق ويرضوه إن كانوا مؤمنين يا مسلمين babu wanda sun kafi cancanta a yane a nemi su, irin Allah da Ubangiji shi. Allah cewa wallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa a haƙƙo an su sun a yarda da su. in kano, in kanu ku kasance ku mu'mini kuke babu wani babu wani uzuri ga mu'mini da ya yadda da wani bai yadda da Allah ba Allah shine mafi cancanta da shi da manzonsa su su na farko wanda za a yadda da su in dai mutum yana da imani in kuma mutum bai da imani bai da da'a to zai yadda da wani me yasa ake zuwa wajen boka duk wata wadda ce wajen boka ta nemi mallakan miji to ta yadda da bokan nan ashe kun ga bace da Allah ubangiji ba babban abin da Allah madaukakin sarki ke bai so babban abin da Allah madaukakin sarki abbe so shine shirka duk wanda ta je wajen boka ko can da mai magani malamai suka ce ko da magani dan Kano makan nema wajen boka to kai ma ka zan mushriki babban abin da Allah madaukakin sarki zai gafatawa a cikin wani littafi aka ce idan an mutu ga baki ɗaya ‘yan wuta sun shiga wuta ‘yan aljanna sun shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai ba da ceton waɗansu mutane waɗannan mutane ne za a ba da ceto waɗanda za a samu a cikin zuciyarsu ko da akwai ɗan ƙanƙanin miskalar zarracin na imani za a je cikin wuta za a yau su idan aka ceto su da cikin wuta za a fito da su idan aka shiga cikin wutan nan duk wata wadda ta je wajen boka ko tun da mai magani ɗan kano ba ta yi shirka da Allah babu su cikin waɗanda za a fito da su cikin wutan nan saboda wuta ba a dawama ciki masu shirka kawai na suke dawama a cikin wuta amma matukar baki shirka da Allah ba fi ne kiwa Allah za a saki cikin wuta za a kone ki gurgurdan laifinki za a fito da ke idan aka fito laifinki za a idan aka fito da ke kara laifinki duka can gaba ki da za a wanke ki da ma'ul hayat idan aka wanke da ma'ul hayat za a kai ki aljanna wannan lokacin ne idan aka saki cikin aljanna sai aljanna sai su kama daɗi da su wai su suna jin wari suna jin wari wannan kunan nan da an kawo mutum Allah ubangiji ya kare mu to mu guji yin shirka mata ko da maganin nan kano ma ne kada ke nemi maganin nan kano ma Abdullahi bin Abbas ya rawaito mana hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma ayyaran mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mushrikai sun ka aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil faqa sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai matalauci ne wanda a gidan talakawa me zai zo ka hoyin in kana so ka to ko raƙumi na kake so mu baka ko nawa kake so zamu baka saboda ka daina wannan kira kana cewa wai kai Allah ka ya aiko ka waye Allah ka sun ka aibanta shi sun ka bata shi fa qalu sai sun ka ce mali hadar rasulu ya qalu mali hadar rasulu ya'kulu ta'ama wa yamshu fil aswaq لولا أنزل إليه ملك ما هو نذيرا الله مدين سركي yace wa qalu sai sun kace mali hada rasul shi mun samu wannan annabin nan ya kulu da'ama yana cin abinci shi tilaswa kana kuma yana yawo cikin kasuwanni ya shiga wannan kasuwa shiga wannan kasuwa ai manzo wanda yace da wajen Allah an kai shi ai bai kamata a ce yana wannan ba shi kun ga izgili na zan ka bada izgili ba lantana ai miki wa'azi kike sannu sannu Sheikh Abubakar Muhammad Gome sannu Abubakar Giro sannu malam Wani ai miki wa'azi to ke izgili ke shiga layin shedanu kada ki da ki shiga layin masu izgili shedan shine a shugaban masu izgili wayannan kahiran nan sun kace mali hadar rasul ya akulu ta'ama me yasa mu wannan annabi yana cin abinci wayam shi fil fil aswaq yana yawo cikin kasuwanni ai bai kamata a ce annabi yana cin abinci ba annabi iri ne da yace Allah ya aiko shi bai kamata a ce ba yana cin abinci yana yawo cikin kasuwanni kamata a ce ya tsaya shi babban mutum bai ci abinci kawai ya tsaye sai ran manzo Allah ta sallan sai ya faci hadina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar da sun gaya manzala ta asallam idan manzala ta asallam sai ya ɓaci ya shiga damuwa wa nazala alaihi jibril sai mala'ika jibril sai ya sauko wajen manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai bayan ya sauko waje ne sai ya ce mai Allah madaukakin sarki yana yi maka sallama bayan ya ce Allah madaukakin sarki yana yi maka sallama wa ya qulu sa'annan yana cewa wa ma arsalna qablaka minal mursalina ما وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إلا إنهم كانوا إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله مرحبا تركي يكي بايا ملايكة جبريل يزوج من wajen manzala Allah madan sarki yayi kuma malaika Jibril malaika Jibril ya ce manzo Allah ta sanar to ku sani Allah madaukin sarki yana cewa ma wa ma arsalna qablaka babu wani manzo wani manzo wanda mun ka aiko gabaninka illa innahum faci ya kasance ya kuluna ta'am faci ya kasance yana cin abinci wayamshuna fil aswaq kuma yana yawo yana zagayawa cikin mai cikin kasuwa kuma atahuri duwan bayan an yi haka nan sai mala'ika ridwan sai zo manzo Allah sallallahu alaihi jinan mai gadin aljanna aljannatai wa ma'ahu siqun min nurin yatala Allahu tare da shi yana dan da wani kwando ko wani dan kohi wanda ke haske gashi yana haskakawa fa qala sai malaika ridwan sai yace hadhihi mafatihu khazainud dunya manzala ta saban sani Allah madaukakin sarki ya aiko ni da ni Allah madan sarki ya aiko ni da mambudai nami na arziki na rayuwar duniya idan kana bukata gashi saboda sun zo sun aibanta ka sun ce ma kai talaka kake kai ba kowa kake ba to in kana bukata ga duniya an toma da ita duniya kake bukata ko yarda Allah kake bukata in yanzu ne an ka kawo miki an ka ce ga miliyan kaza yadda Allah kike so ko miliyan kike so wata sai ta zabi miliyoyin nan ta ba Allah Allah ubangije ya kare mu daga wannan rayuwa yanzu mutane sun fifita duniya akan lahirarsu manzala ta sallam a wani hadisi yana cewa da yawa daga cikin mutane a kone zai waye gari yana mumini zai yi mariki yana kafiri za ki waye gari kina mumina za ki mariki kina kafira wata kuma za ta yi waye gari tana kafira za ta yi mariki tana mumina sai wanda Allah ya kare manzala ta sallam yace ta isa abdul dinar ta isa abdul khamis ta isa har zuwa dai karshe shi ne ba ya ce ji bawon dinari ya yi hasara bawon babbar riga ya yi hasara bawon abu za ya yi hasara bawon abu za ya yi hasara shi ne wanda Allah zai iza otiya radiya shi ne wanda yana an ka bashi zai yadda wa in lam yuza saqida idan ba bashi ba kuma sai ya hushi yau da yawa daga cikin mu yanzu haka nan muke wadda in an ba ta ita duniyar nan kawai na gabanta in an ba bata kudi sai a zauna lahiya da ita idan an nuna mata Allah ba za a zauna lahiya da ita ba Allah ubangiji ya kare ni lokaci yayi sai bayan ya zo wannan mala'ika sai ya ce wannan su ne mabudai sada'in duniya mabudai na taskoti na duniya wa na nabiyu sallallahu alaihi wasallam ila jibril sai mala'ika sai manzala sai a sallan sai ya kalli mala'ika jibril gashi nan kalmus kalmus ga gashi nan yana yi mai nuni yana mai nuni gashi an kawo mai bude in rayuwar duniya yake so yake yan zaba to gashi sai an ka kawo mishi mukulle gashi dai yana kokari ya dauka gashi yana kallon malaika jibril fa qala sai manzo Allah ta sallam fa da raba jibril sai malaika jibril sai ya buge biladihi ila al-ard sai ya buge hannun manzo Allah ta sallam zuwa kasa an tawada yana ce mai kai tawadi kada ka zabi rayuwar duniya kai kaskantar da kanka nemi yadda Allah ubangiji faƙala sai manzala ta sallan ya ce ya ridwan ya kai mala'ika ridwan la hajata li fiha ya kai mala'ika ridwan ni ban da bukata da wannan a koma da wannan tasukin nan ko mina na an ka tallabo na yayi a koma da su ban da bukata da su a hadisi na biyu abdullahi bin mas'ud ya rawaito wannan hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin ayata alqur'ani yana cewa waja'alna fi qulubil ladina kafaru kafaru ladina tabu وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة ورهمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها قيايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Allah madawin sarki yake a takaice tuna babu lokaci yake fa atainal ladina amanu sai mun ka bawa daga cikin abin da ke jawo yardar Allah ubangiji shine imani Allah madawin sarki yake fa atainal ladina amanu sai mun ka bawa wayannan wanda suka yi imani minhum daga cikin wayannan mutanen nan ajrahum mun ka basu ladadakin su wa kathirun da yawa kuma daga cikin su fasikuni su kuma fasikai ne ibn mas'ud yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya abdullah ibn mas'ud ya kai abdullah dan mas'ud fa qultu labbaika ya rasulullah sai nace ya rasulullah karbawa ya karba zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi salasa marrat so uku manzo Allah sallallahu alaihi ya karba mirarin so uku yana karba qala sai yace hal tadri ayyu ural imanu awsaq shin kasan ko ce igiyar imani ce wanda tafi kauri wacce fi girma qultu sai nace Allahu wa wa alam Allah da manzansa su ne mafi sani qala sai yace autaqul iman mafi ficin igiya wadda ta fi karfi ta imani shine ya ce fi lahi bin mutun ya mutum ya so shugabanni ko ya so da an gaba gare shi sabida ni sabida Allah idan za ki so ki so sabida Allah miji ne zo miki za ki so shi ki so shi sabida Allah shugaba ne ki so shi sabida Allah wani ne wanda zaki so ki so saboda Allah kira ki so shi saboda kudi wal bughdu fihi idan kuma zaki ki zaki so ki so shi saboda wani abu saboda Allah ki so shi kai ki so shi saboda wani abu na duniya manzala ta sallah ya kara cewa ya Abdullah bin Mas'ud ya kai Abdullah bin Mas'ud kullu sai nace labbaika ya Rasulullah salata yace ya manzala ta sallah karbawa ka ya manzala ta sallah ne radan haso ku kala sai ce hal tadri ayyun nasu afdal shin ka san daga cikin mutane wanda suka fi falala wanda suka fi daukaka cikin mutane ba wai da mutum yana da kuɗi shine mafi daukaka ba ita rayuwar duniya ba komi ba ce. yau da zarar mutum ya mutu komai kuɗi ne kenan, an gama da labari ne kenan ayyukan da ya aikata su ne waɗanda zai gani cikin kabarin shi manzo Allah ta sallan ya ce idan mata ibnu adam in kaza amalu illa min salatin sadaqati jariya aw ilmun yantafau bihi aw ladin salihun yad'u lahu da zarar mutum ya faɗi ya mutu dukkanin ayyukan shi sun yanke illa min salasin sai abubuwa guda uku menene abubuwan guda uku waɗanda za su ci gaba ko bayan ki? mutuwa dai kowa ya riga sani dan mutu da ki mutu za ku mutu kuma mutuwa ba a sanarwa ba za a ci miki kokon ka tunan tato za ta karbi ki kokari ki shirya kina aikata aiki mara kyau yi kokari ki aikata aiki mai kyau ba za ta sallama ba za ta fado miki wata tana amarya ta rasu wata za a kai ta gidan mijinta ta rasu wani ranar da an ka daura aure ranar ne ya rasu wani ana sati guda ya rasu babu wanda ya san lokacin mutuwa ce haka mutuwa za ta zo tun kina cikin cikin mahaifiyarki an riga rubuta ran da zaki mutu an riga rubuta a shaqiyun aw sa'idun she in aljanna kike ko ai wata kike an riga rubuta wannan Allah ubangiji ka kare mu da wannan hadisin yazo sai sabon manzo Allah sai alaihi wasallam sai sun kace to ya manzo sun sai mutum mutum yana cikin cikin mahaifiyar shi an riga an rubuta ke shi da aljanna ne ko dan wuta ne ai sai mutum ya ba aiki in dan aljanna nake shi kenan zai shiga aljanna Eh, eh wuta nake shikenan zan shiga wuta Manzala ta sallallahu ce a ai abun ba haka bane kullum muyassarun ma kulikala kowane an wadatar da shi bisa ga aikin da an ka halice shi saboda shi idan ya aljanna kike zaki kina aikata aiki na ya aljanna idan ya wuta kike zaki kina aikata aiki irin na ya wuta amma waɗansu Manzala ta sallallahu yace a wani hadisi yace wani sai ya zo mutuwa wanda an ka halice da cewa lalle shi da aljanna ne sai ya zo mutuwa sauran jira'i guda ya a ran shi shi kenan sai ya aikata aiki na 'yan aljanna da yana aikata aiki irin na 'yan wuta sauran zira'i guda a karɓi ranki sai ki ga ke dawo saliha ki tubon ma'alla ke kan ki baki san mutuwa zaki ba ki ga an karɓi ranki kina aikata aiki mai kyau shi kuma wancan saura kaɗan ga shi ustazu ga ta ustaziya tana zuwa makaranta tana aikata aiki irin na aljanna saura kaɗan ko tana aikata aiki irin na yan wuta saura kaɗan ta mutu saura zira'i guda sai ta gyara ayyukanta sai ta mutu sai ta shiga wuta wancan shi kuma saura zira'i guda ya mutu sai ya aikata aiki wanda ba mai kyau ba sai ya shiga aljanna saura zira'i guda shi na manzo Allah ta sallan ce kowanne za a tayar da shi bisa ga aikin da ya mutu yana yi Allah ubangiji ka sa a tayar da mu bisa ga aiki na alheri to ne manzo Allah a sallan ya tabbata Abdullahi bin Mas'ud ce wani aiki wanda fi? ka san shi aikin da ya fi kun san bai suna da da biyayya yadda sahabbai suke da da'a da biyayya ke ma haka ne ake son ki zama mai da'a da biyayya tsakanin ki da mijinki kamar yanzu ɗaya daga cikin wanda sun kai karatu wajen nan ta ja wata aya Allah mun sarki yace ya ayyuhan nabiyyu kulli azwa kulli eh, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'ala ila ummatikum أمتعكن وأسرقن سرا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمسنات منكن عجرا عظيما Yawon musulmi su yawon mu mata dole sai an yi haƙuri da su kuma mata su kuma haƙuri da mazajenku. matan manzala ta sallan su ma suna ta suna kallon duniya yanzu mun ga gama karatun an zo da manzala ta sallan da duniya malaika jibril ya kada hannun manzala ta sallan kada ya karbe ta to su ma matan manzala ta sallan ga duniya na son gani shi yasa kullun ki dinga addu'a Allah ubangiji ya miki kikkiawan karshe yau duniya ga tana da matsala matan manzala ta sallan suna kallon duniya gidan manzala ta sallan gida ne wanda ana iya ci kuma wata rana yana yiwa babu abinci sai daga cikin sabon Manzala Allah a sallam ya ce wata rana an je wajen wani yaƙi da an ka je wajen yaƙin nan kowa ya wahala bayan sahabbai sun wahala sahabbai ne da yawa Manzala Allah a sallam ya ce ya na Abubakar akwai abinci gidanka ce babu Umar fa akwai abinci gidanka ce babu Usman fa shi ma ce babu sai ɗaya daga cikin sabon Manzala Allah a sallam sai ce ya rasulullah bari in sheka gidana in kiyan gari sai ya sheka gida ne ya ce wajen matar shi ana son mace mai kirki yana zuwa wajen mace shi sai ce ke ji ke ji manzo Allah sallallahu alaihi yana bukata abinci an yi buɗa abinci babu muna da abinci sai ta ce akwai ɗan kamu wanda mun ka ajiye ma ƴaƴanmu wanda an jima da daddare dan sun tashi za su ci shi kaɗai ne ya rage to kaka za a yi sai ta ce to tunda manzo Allah sallallahu alaihi ne ke nema babu matsala a bashi haka ake so mace ba ta ce a'a wallahi shi dai ya rage mana shikenan sai ka diba ka ka basuwa ashe baki san abin da ka diba ka bar shi an naka ba bayan Allah Allah zina yin allazina yunfiquna fis ra’i wad ra’i wal kazimin al ghayb wasadu ila maghfiratin ka karanta ta mago wasadu ila maghfiratin min wajen rabb wa jannatin arduha samawati wal ardi Allah zina yin muttaqin allazina su sune wa’in wanda ke kiba suna ciyarwa fis ra'i, wadda ra'i, ana cikin tsanani ne ko ana cikin wadatuwa jiye da kuke cikin tsanani da cikin wadatuwa ku dinga diba kuna basuwa ku dinga diba kuna basuwa fi sabilillah fis ra’i wadda ra’i wal kazimin al ghayb kuma ne masu kame hushinsu wal na anin nas kuma su ne masu yafiya ga mutane duk da mijinki yi miki abu ki kokari ki yafiya kada ki ce ke ke cika hushi ke zuciya gare ki a'a wannan zama zai yi wal na anin nas a dinga yafiya tsakaninki da ke da miki tsakaninki da ke da kishiyarki tsakaninki da ke da makocinki tsakaninki da ke da ƴaƴanki tsakaninki da ke da 'yan uwanki ku dinga yafiya wallahu yuhibbul muhsinin Allah madan shirki yana son masu kyautatawa manzo Allah ta sallan wannan tahadi gashi ya je wajen matar shi sai mata take to tunda manzo Allah ta wasallam ne ka ga mishi muna dan da abinci na ɗan yara daga shi abincin da wuce na mutane biyu je ka ga mishi sahabi ya sheka da gudu ya je hada manzo Allah alaihi wasallam ya rasulullahi akwai abinci amma dan kadan da biyu wuce ko biyu to da ka manzo Allah ta wasallam mutai daga kai mutum biyu mutai a ci abincin nan sai manzo Allah alaihi wasallam sai ya ce ya kusa baina, sun ka ce na zan dukkan ku ku zo mu je sai sahabbai sai wannan sahabin da sai ya cika da mamaki ya ce a manzala ta fara ko ci abin da nace ba abinci mutum ɗaya zuwa mutum biyu ne ya ce ya ku sahabbai duk ku zo mu ce shi ke sai sun ka biyo shi sahabin yana yana ta mamaki ya faɗa manzala ta sana ya ce abinci mutum guda zuwa mutum biyu manzala ta sana ya kira sahabbai duka gaba ɗaya ya ce a taho a je gidan sahabi wani a ci abinci mamaki ya ishe shi yana ta sauri yana ta sauri ya ci gaba manzala ta sana ya isa wajen matar shi yana zuwa wajen matar sai ce kike kike ji na hudan manzala ta sallam na ce abincin mutum guda zuwa mutum biyu manzala ta sallam ya jawo ta bai daga gabaki daya kaka za a yi ita ce mishi mi sai ce ba ka ga mishi abincin mutum guda zuwa mutum biyu bane kike na ga mishi sai ce to babu matsala in dai manzala ta sallam ne ka ga mishi babu matsala manzala ta sallam yana zuwa sai ce a nuna mishi wannan kamun nan na abinci na an ka nuna mishi manzala ta sallam sai ya tofa ya yi mishi addu'a bayan ya yi addu'a an ka toya an ka dafa abincin nan sai da duk sahabbai manzara suna suka ci abinci wannan abincin nan da ya ragu ba kowa sai da ya ci abinci ya ci ya koshi bayan ya ci ya koshi an ka yi ma makwauta makwauta sun sun koshi kuma ga rago abincin nan kuma yana nan ashe kun ga ana son mace ta gari ana son a ɗiba a dinga ɗiba ana ba su a fi sabilillahi shine manzala sai a sallan yace anan cikin hadisi yace ya kai wani aiki ne wanda yafi yake fa inna afdalan mafi cikin mutane afdaluhum amalan sune wanda suka fi aiki wani yana aiki aiki mai kyau idan faƙi, fi dinihim amma idan sun ka sun ka fahimci addinin su kenan sai ki zauna gida ki ce ke ba za ki je makaranta ba za ki zauna gida ki ce ba za ki je makaranta ba za a yi miki hisabi zaman da ke ga kina yi nan duniya ga baki daya zama ne wanda ki da ku amana a wata aya Allah mu madaukakin sarki na ce mana inna aradna al-amanata ala samawati inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah mu madaukakin sarki yace inna aradna al-amanata lalle mu mun gishi amana Allah madaukakin sarki ya ce mun gita amana ne yake ce mun gita amana Allah madaukakin sarki ya tambaye ya an gita amana Allah samawati ga samai wal jibali wal arji da da kasai wal jibali da duwatsuna fa baina an yahmilnaha sai suka ki su karba aka gita amana ga samai me ya gita amana Allah madaukakin sarki ya halice samai yace ya ku samai zan halice ku za ku je kasa za ku je za ku bauta min kuna iyawa ko ba ku iya sun ce ya Allah ba mu iya haka fa kina iyawa ki zo ki bauta min ko ba za ki iya ba tace ba zan iya ba tsuna fa sun ce ya Allah ba za mu ba za mu iya ba fa abaina an yahmilna wa ashfaqana minna sun ji tsoro wa hamala hal insani mutum shi kuma ana gitta an ka ce mutum kana iya zuwa duniya ka je ka bauta min inji Allah wannan kirki sai ce ya Allah ina iya wa hamala hal insani sai mutum ya karba Allah manin sai yake mutum innahu kana zaluman jahula mutum ya kasance shi mai zalunta kan shi ne ko mai jahilta kan shi ne ashe ke ganin rayuwar ta nan duniya ba wai ki turki zauna bane rayuwa ce ta ibada shi yasa zaman ki zaman aure rayuwa ce ta ibada ta gidan mijinki wata ta zo wajen manzala ta sallan wata ta tuma manzala ta sallan ce ya rasulullah ina son ka ga min menene haƙƙin miji akan matar shi ya manzo Allah sai sallan ban yi aure ba amma ina so in san haƙƙin miji akan matar shi idan na sani ya manzo Allah sai sallan naji ina yake kiyaye shi to zan je in yi aure kun san daga cikin sabon manzo Allah sai sallan ba kowa ya aure ba ko wanda sun ka mutu ba su yi aure ba manzo Allah sallan ya gaya mata bayan ya gaya mata sai ya ce ke da ka taki ji da a ce mijinki yana da wani tambo na kurji yana ruwa yana fitar da ruwa da jini irin tambon nan da ki sa harshen ki kilashi wallahi baki biya mijinki ba da a ce zaki sa ki lashe shi to ke biya da'a da ya kamata cikin wani jiki bake wannan da'an nan ba yace ke da a ce akwai wata ana wa mutum sujuda da na umurci mace ta wa mijinta sujuda saboda da'a saboda haka mu yi kokari ki yi kokari ki yi da'a da biya ga mijinki duk abun da wata da'a da biya da ke ga mijinki baki biya baki biya shi ba saboda aljanna ki da wata ki duk suna nan karkashi ki yi kokari ki rabu lafiya da ke da mijinki idan ba ki rabu lafiya da ke da mijinki ba to kada ki yi tsammanin za ki samu yarda ubangiji ba za ki samu yarda ubangiji ba dole sai ki zama kina zaman lafiya da ke da mijinki kina mishi da'a da biyayya a ƙarshen wannan hadisi da ki nuna min lokaci yayi manzo Allah ta sallan sai ya tambaya kuntu sai ya ce ya kai Abdullahi bin Mas'ud har ta dari ayyun nasu a'lam shin ka san mafi cikin daga cikin mutane wanda suka fi sani kuntu sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafi sani kala sai yace fa inna a'laman nas fa inna a'laman nasu absarahum mafificin mutane wanda suka fi sani sune wanda suka fi hankali wani hankali hankalin da Allah zai miki wanda zaki dawo kilimiyar da Allah ubangiji kana kilimiyar da kowa sai yarda Allah ubangiji yarda Allah ubangiji ita ce wadda za ta sa ki zauna lafiya da uwayenki ki zo na lafiya da mazajenki ki zo na lafiya da kowa naki saboda haka ki nemi yarda Allah ubangiji kada ki nemi yarda kowa neman yarda wani shine ke sa a wajen boka kada ki nemi yarda kowa ki bauta ma Allah ki roki Allah duk wata ramuwa da aka ki Allah yana kurin yi damuwa bayan Allah da yake lokaci yayi da rike dai zamu tsaya nan lokaci yayi kuma sauran fara ba muna addu'a da Allah madaukakin sarki ya ya samu mutu yana mai yarda da mu Allah ya karbi rayukan mu yana mai yarda da mu Allah ya samu mu mutu yana mai yarda da mu Allah ubangiji kuma wannan aure ya sa an shi a saman yarda shi Allah ubangiji kuma ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya sanya albarka a wannan aure eh, to anan zamu tsaya insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ta alaikum warahmatullahi wabarakatuh.